wallahi ni ban taba ganin masifa da takaici da zaman duniya kuntacce in wannan zaman wallahi a ce kana da gida kayi gini kayi komai amma kuma kuɗin da zaka rufe wajen babu kullun ruwa ya zo ruwa zai ma gini wannan ce irin zaman masifa ce wannan zaman wannan ƙasa ana zaman takaici zaman kuntata masu kuɗi ba za su taimake ka ba mai mulki ba zai taimake ka ba kai zaka zaɓe amma hidda kuntata ma ka zaɓo makashinka da kanka ah! dan talaka ne zai fito dan matsiyata tukub zai fito takara da zarar ya ci mulki ya samu abin da yake so duk kun zama yaransa ubansa ma ya zama yaransa wannan zaman wulaƙanci zaman kasar nan aikin banza aikin gobe Allah ya kama mafita wallahi salamu alaikum wallahi tallahi abokina barka dai me yake faruwa ne ne ji ka ba man zuwa kake tun da ka ka hanya ake jiyo ka dole dole dole in yi faɗa abadan Allah komai ya zafi fa maganin sa Allah me yake faruwa ne haka ne eh haka ne komai zafi maganin sa Allah kwarai kuwa ai kar ka manta da faɗan da nake kai baka san akan me nake faɗa ba to akan me kake faɗa me dalili ne akan masu mulki babu adalci a zuciyar yau an kuntata mana gobe an kuntata mana ba dama ka fito kai magana wai a ce aka maka gaskiya ne wannan wannan wulakanci ne kuma kuma a duk duniya barin gyama kowa a talakan sa yazo daga karshe ya samu kuɗi to yanzu fara yau fata koma kowa ya sallarsa da karatunsa to kaga da kai wannan magana kuma ka tuna min da wani abu eh yanzu kai ne kake da shekara hamsin Eh. sai ka samu miliyan ɗari yanzu eh. ka gaya min wannan kuɗin zai sa ka ƙara maimaita shekarun ka lallai ba zai ba zai samu maimaita shekarun ba to kuɗi ka tabbatar kuɗi baya sayan rai kuma baya sayan kwanaki eh, baya sayan rayuwa to me yasa ba za a kyautata ta kowa ya ji daɗi ba zuciyar su haka to kaga gaskiyar lamari akwai matsala a ciki gaskiya ne saboda mu fa ba zan boye ma ba mu fa talaka kawai dai mun yi shiru ne dan an fi karfin mu amma ba za mu yafe ba na ga katangar ne ya kamata a ce ka ɗan ƙara abu nan ko filasta ne ke mata saboda yanayin damuna kar ta faɗi ni abin ya ishan ne wallahi a yanzu na zo na ya kasa a jiki eh. ana yin ruwa zai wanke wajen eh ai shine a mata falasa dai kuma ko rufi ma ban yi ba kaga wani wannan ma duk ban rufa ba haka nake shiga kwanta a dai gode wa Allah a alhamdulillah gode wa Allah saboda mutane nawa ne Allah ya ba su ikon yin hakan ba mutane nawa ne suke gidan haya mutane nawa ne suke da kuɗin amma Allah ya ba su ikon mallaka gidan ba haba abokina a gode wa Allah wallahi wani ma bai shi da kamar wannan kai ka gode wa Allah kukan gata kake wallahi wallahi kukan gata kake na gode mana alhamdulillah na gode Allah na gode Allah kai yanzu me kake so ka samu bayan wannan dan Allah dan Annabi a'a dan nan kuma kai yanke wannan magana kuma ai ka zo da ka zama ba da kira ka da ma mahaukaci ba amma ka kusa ka kamo shi alƙur'anin ubangiji ai wani sirrin ta ana ta wani abu ana wai sirrin su media eh. ai wani sirrin sirrin ne Allah Allah wallahi kai ni kai yanzu na samu miliyan goma na kawai kasuwanci zan buɗe na gama neman kuɗi ka samu miliyan goma ta ishan ta ishan ba dogon buri ta ishan alhamdulillah ka daina neman kuɗi to kasuwancin da zan yi ni ya ishe ni to yanzu nawa miliyan goma take nawa miliyan goma ni nan ta yi min a kasuwanci in ta ci to yanzu in ka in kai kasuwanci ka je ka bude shago da miliyan goma shago ya kama da wuta ba ai ba shago zan bude na zubi suke suwa ba ku ci ne ni rodi zan rinka sayarwa rodi ku koyar kone kuɗi ne kara shi ne wanda ko da ya kone baka asara ba to ma ku ci ne ni zan je kama sayar da omo biskit taliya waye da kai da kwanyata alquran a kawai mamu ya yan wayayu ne ka sani ko da fa ka samu miliyan goma in dai Allah bai saka mata albarka ba babu inda zaka je kuɗi kaman yayi suke aka za ka bulo mata guda ta kuma albarka tunda Allah ya ka musulmi ai ka gama albarka ga ka kai yanda kake da jangole jangole yau kana tare da wancan yau kana tare da wancan kana tare da yan wancan masu social wancan duk za ka je kai ta abin ɗinka. Eh? kana neman ni kana nufin da ka a cikukun ka ka ce ni ma dan sirrin ne eh kai ma na gano ka a sirrin ai to ai na biyu zuwan ka biyu kuma nace na fita a <laughs> ah, an dai fitar da kai an dai fitar da kai kai ba ai baka da mumura wata gani kuma ka san sirrin a abun nan tara ka tara na sa'u ne a ah, ba haka bane eh. ai lokacin da na fara shiga sirrin eh. kafin na gane sirrin eh. ai sai na gano sai kai mamin a office ka iya rawar mamin a office sannan sai ka zama wani wato sai ka iya rawar cakwale mu dai yanzu dai ka san me da ake ya na zo aki ko da an leko ba ganda ba dai na dan kewaya nan baya ka san ni fa Allah ya riga zuba min wani abu guda da, kashin gona <laughs> to ai kashin gona ai fi dadi ba an ce an ce ka san bahaushe ce eh. kashin gona ma gadan sa ake yi eh gwarai kwa mu je kare kare ka san bana kashi a gidan mm.